Gwamnatin tarayya in ji mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo na kan bakarta na cimma burinta na samarwa matasa ayyukan yi, yaki da cin hanci da kuma kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Lokacin da yake jawabin ƙaddamar da hanyoyi 107 masu tsawon kilomita 169 da gwamnan jihar adamawa Sanata Muhammadu Umaru Jibril Bindo ya gina a Yola fadar jihar Adamawa. The major concern of Mr. President is unemployment among young people and even yet yesterday was talking about what we could do in the short term to bring more employment and to ensure that more young people are employed. One of the programs of our party and one of the programs of the government is the Empower Youth Program. In this Empower Youth Program, we have 10,000 spaces young graduates in this state. Shugaban kasa ya damu matuka kan matsalar rashin aikin yi ga matasa. Ko jiya ma sai da ya yi magana kan matakan da suka dace mu ɗauka na kirkiro da ayyukan yi cikin 'yan gajeren lokaci ɗaya daga cikin irin waɗannan matakan shine na shirin yan power da ya samar wa matasa sama da dubu ɗaya ayyukan yi a jihar ku tare da haɗin gwiwar ƙungiyar red cross da kuma jami'ar amurka a najeriya in ji mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi osinbajo za ta kafa asusu na musamman da zai taimaka wa 'yan gudun hijira sake sugunar da su da kuma samar musu sana'o'i na dogaro da kai the first step will be a fund, which will give an opportunity to internally displaced persons to become active parts of the process provide solutions to the problems they face every day using technology. This will give Nigeria an opportunity to work with international organizations to export innovative humanitarian solutions to other parts of the world. Matakin farko shine na kafa asusu da zai baiwa 'yan gudun hijira damar aiki tare da magance matsalolin yau da kullum. Wannan zai baiwa kasar Najeriya wata kafa na aiki kafada da kafada da kungiyoyin kasashen kasa da kasa da wasu kasashen za su yi koyi da mu. Abinda gwamnati gwamnati na ta fi bayo fifiko shine dinke bambance-bambance da ke tsakanin al'umman jiha mai kabilu 87 in ji gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Umaru Jibrilla wanda ya ce shimfidar da ya yi kenan na sake gina jiha da ta yi fama da tashe-tashen hankula na Boko Haram. Mu a jihar Adamawa mun yi nasara wurin magance bambance-bambance da ke tsakaninmu. Abin abin muka tasa a gaba shine raya jihar mu ministan birnin tarayya abuja alhaji muhammad bello musa ya ce kamata a yi gwamnatin tarayya ta yi nazarin ayyukan sake gina yankunan da boko haram suka lalata don maida wa gwamnatin jihar adamawan kudaden da ta kashe daga asusu na musamman da gwamnatin tarayyar ta kafa domin gina arewa maso gabashin najeriya we request for the federal government to refund to his excellency the governor of adamawa all the projects that he has done in the local government areas of the northern part of this state because most of the dilapidation was created by the menace of Boko Haram. To ko me jami'un adawa a jihar Adamawan ke faɗi game da kamun ludayin gwamna Jibrilla. Malam Ibrahim Bebeto shine shugaban jam'iyyar SDP ta jihar Adamawa. Ya yi kokari ta saka. Ba wanda zai ce da zo bai akan hanyoyi ba ya kokari akan hanyoyi abin da ni na sani kenan. Wanda inda ba da kamar Sulen babu da ba saka shi Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya.